Yau ma kamar kullum muna gabatar muku da karatun kamsu na darasin Phil Aglak tare da su Sidi Uzair Badamazi a sha kallo lafiya. Ku je ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura UG Channel TV. Mun gode. Ah, ah, na san da Hussein. Tun su aka ce 'yan yara ne duk sun mutu suna 'yan ƙananu ne. ko baka lura ba to yanzu za su gane ashe duk ma abun ma ba baro dole ake mutane ba ilimin ma yana nan to saboda haka a hankali ake bi in muka yi musu garaje su halaka mu muka halakar da su to saboda haka maganganun mu nan mu kaga mu a makaranta muke wanda ya dauki karatun makaranta kuma ya ji kaga ba ne mana magana muke dire da makaranta da mu ɗalibai in mutum ya ji to nasa ne sai dauki littafin da muka ji ko kuma ya bibi ya bibiya kai wa kansa ta ta'annuti yawwa to shine yake ci mana sai suka ce kan min fi'atin qalilatin galabar fiatin kafira ai da yawa rinduna kaɗan ta rinjaye mai yawa saboda sun todo da yawa daga wannan jaraba sai aka rabu biyu wasu suka bauɗe suka ce su tun ma haka ne ruwan mai sanyi ga nuna jin kishirwa a shi mugunci ne wannan shugaban da muka sai a naɗa mana dole ba za mu bi shi ba sai zai koma to wanda suka rabu sai kuma waƙiya ta farko to shi kenan sai ake cewa suka ce kan mafi atan galabar fi kafira da yawa Allah ya rindinoni kaɗan wanda suka rinjaye rindinoni masu yawa bi idinin da idinin Allah saboda kamar dogara ga Allah wallahu ma asabirina kuma Allah ta'ala yana tare da masu haƙuri daga haƙuri ne ai sa ka dawoma kan gaskiya mafi yawan al'umma sun yi kanka da zama yin kisa sai ka dogara da Allah duk abin da ya ke kenan ka haƙura komai an haƙura da shi rayuwar duniya shi ma siga ce ta haƙuri sannan ya ƙara kawo ta aya a cewa as-sabirina sadiqina masu haƙuri masu gaskiya ka gani ba bayan kana da haƙurin kuma za ka yi gaskiya har wala yau ka gani ko walƙani ne masu yawan kunuti ka gani ko ka gani su mabiya hali ne inda wasu yanzu ka ɗaga hannu kana alƙunut mun taɓa muna sallah a ƙofar shagon mala abdullahi mai kasa da wani mutum yanzu zai wuce an daje jami'i mun zo a makarani da shi shi da wanda ƴan ledarsa da kasuwa ke ina kabbara shi ma ya zo kusa da ni kabbara sai aka yi sa'a zan ce ko rishin sa'a raka'a ta biyu ce a zuwa alƙunut ana gama ya ga sun ɗaga hannu ana alƙunut wai maimakon kunya haƙura kuma wani taɓa ne ke wani wata farin labarai wai sallar farin labarai tuni tuni tsare maka kabbara da kuma ya san na shiga sallah shi ma ya ga sallah amma da ya ga ana alƙurut to maimakon da ga ana haye loke ba wai tambaya da yi wannan sallar ta farin labarai ko da ya gane mashi ko ya ce assalamu alaikum da da eh, kaga ne ne ba zai wal na. masu ba da infaki akwai wani ma da yake cewa shi ba matsalarsa da shi a nan ba yanzu kana shiga za a fara cewa ka infaki an dinga zuwa ana masallama ko oh, kuma gidan ga infaki wal mustaqbirina bil ashar masu kuma neman gafara Allah ƙarshen dare ma'ana masu tahajjudi masu tashi su ba duk daren su suna karar da shi bane suna sakin lebe suna ta man shari ka gani ko to shine sufofin ka yana daga cikin ausaful ashraf yana daga cikin mabiya imam al'adu wa ko to shine sai ƙara ga wata aya ce waka ayyin min nabiyin qatala ko qutila arwayan hafsu yace qatala ko a warshe yace qutila waka ayyin min nabiyin qutil da yawa daga cikin annabawan da aka kashi shine qutila kenan akwai kuma qatala wanda ya yaki mana an yi babata da yawa daga annabawa sun shata daga daga da maƙiya da yawa daga annabawa kuma kotila duk ruwa dole ka ɗaukar ta yi amma me yake so ya fitar mana a nan gurin ya gani ko ya ce ma'awur biyuna kafirun yana da manya-manyan rabbiyuna rabbiyuna su ne kamar majitahidai na faɗa da su mujaddidi da majitahidai mursali da annabawa rabbiyuna manyan malamai na ƙarƙashin sa wanda ya karanta da su sun san tsarsa da annabi ne da ita su ne rabbiyuna kafirun da yawa kaga eh haka ake ya dungula ba eh, rabbaniyawa ko gaban ai rabbu daga rabbu ne yawwa su kawai Allah daga nan ne aka samu ruhubaniyawa wanda su kuma ko aure ma za ka ga aka ce za su yi ne ko Allah hidiman Allah suke yi ko to shine yake cewa ha Allah ya ce ma ka tabna ha ko alaihim Allah ba shi ya rubuta masa ko su ne suka dora su to ne. to yake cewa qatala ma'ahur biyu na kafiru Ina da mabiya manyan malamai daga cikin mabiya tare da shi ah, ma wahanu amma ba su rauni ba lima asaba fi sabilillahi wahanu kaman su wulakanta wa man yuhinu lahu ma lahu min makrim wanda Allah ya wulakantar da shi ba wanda zai wulakanta ba wanda ya ita ya karrama shi to nan amma amma wa hannu ne ma a lima biyu da layi? ba su wulakanta ba akan abin da suka haɗu da shi ta farkin Allah an yi ne don a wulakanta su mu taso da kan annaba ka to kaf da mu da mu da kan sai an saka shi a baro ne don a wulakanta shi kuma haka nan mana izgiri da hoton sai yana cikin baro amma ba ma wahana lima a sabon asabahu fi layi. bai wulakantan ba Wulaƙanta ba su ne suka wulakanta ko ba ka lura ba to su haka annabawa ba ma wa hannu lima a saba ba su wula an musu cin mutunci kala kala annabawa kala kala da aka rinka musu irin izgiloli kala kala na amma wannan bai mai da su wulaƙanta tutun ba bilhassal ma sai ya jawo musu ɗaukaka ƙari eh, kan abin da ya samfi su billah saboda Allah wa ma da uku kuma su hakan bai sa sun yi rauni ba sun ce tutun da haka Allah ya bari ake mana bari madanin ƙadan ragawa kila maganganun da muke ne masa tsauri ina wa masakanu ba ma su karɓi ta yin beli ba ta yi na sharaɗi wani iri na kawo beli ne saboda mu gane da shi ka san ana ma ta yi za a ba da beli ko a sa ma sharaɗi in ka fito banda kaza banda kaza banda kaza ina ba dai aliyawa ba ba dai aliyawa ba ba a wannan <laughs> hada min nazilla ne wa masakanu ba a karɓar ta yi na kaskanci ko ku rage wasu abubuwa daban-daban ba ga hatta sarkin gida faman da ake da shi ba hmm. to ba aliye ne shi ba ba zai karɓi ta yin wai ya rage wani abu ba ko ba ku rage rikin kunya ba sai mu ne za ku je mu rage da ma muna yanzu an ga muku kaɗan kaɗan muke ba ku kakku faɗo da kan bene <laughs> hanya kenan ɗin ne ita ce hanya tsira to kaɗan kaɗan muke ba ku na gani yaro a bakin rijiya kan mu matsa ku faɗa ku halaga shi yasa mu muna a ce a rage to wa masa kanugo wallahu yuhibbu sabirina wannan aji aji da aka kawo hakurin su kuma natija Allah yana san mai hakuri a irin wannan Allah samu a cikin su ko ya ƙara ci har wala Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi kadai Allah yana ba wa masu hakuri ne ladan su cip ba tare da bincike ba zamantakewa ka na duniya gaba ɗaya ka tsokar da kai in ka je aka baka gidan aljanna aka ce zaka zauna. shekara ka nawa a duniya sai ka lissafa sai a ce to iya wannan shekarun da kai saboda Allah ya ce ba gidaje a aljanna da yawa kuma ka rura ba saboda haka in kai shekarun da kai a duniya kana bautar Allah a shekarun da ba ce oke daya shekara nawa ne ake balaga a garin ku sannan mutum ya fara eh, addini sai ka faɗa shekara kaza sai a ɗauko hu ga lokacin da ka balaga sannan ake tsaye da sallah eh, sai a nuno ka ai kai ba ma ka fara sallah ba sannan ce matsala ai maka fara sallar da wuri ba ko to ya ake haka ya dinga dai to amma da dai ka riga ka zo na shikenan sai a tantance daga shekara nawa da ka fara sallah sai a ga ashe in shekara ka ashirin daga shekara ba da wahala an gada shekara goma ko ba raba sai a wawari ya ce to wannan shekarun za ka yi aljanna sai ka fara kuma biyan haya ko kuma ka fita za a sa wani ga jama'a nan duk da yawa suna jiran ka kamar kifin haya ne ko in kudin ka ya kare ya ce kyalam ga wani ne yana jiran ka zai dauka da Allah ya gada mai mana haka a lahira ya mana adalci amma Allah ta'ala ya ce yi wafa sabirun ajrahum bi ghairi hisabi zai cikawa su sabiruna ladan su ba tare da bincike ba ba binciken shekara na hukai daga yaushe ka fara sallah daga yaushe kaza mene menene sabar din nan na wannan lokacin da ka samu shahada wannan sabar din ya rufe komai ka zama dan gata yanzu ba abin da za a ce maka kai kawa Allah komai saboda haka kai ma zai maka komai a lahira to kaga wannan hakuri Allah ya azarta mu da shi to su kaɗai yake cikawa waɗanda suka zama wannan hakuri a bi gairi hisab ba sai ya musu bincike ba yake cewa kuma wa taba'al lil qur'ani biye ga qur'anin eh, yake cewa mai girma fa innal ahadith hadithai su kuma asharifa masu masu girma ta haddathat ko ita ma ta yi magana an fada'il sabri akan falaloli na haƙuri wasabirina da masu haƙuri muna iya ɗana hadisin yadda zai bamu dama in mun dawo gobe ne ko yau ana matsayi mu ƙarasa bari mu ɗan hadisin ko wasabirin da masu hakuri to wanne ne hadisan ce, ruwaya an imamu ja'far sari har wata daga imamu ja'far sari amince Allah tabbata a gare shi ko in ce eh haka qauluhu fadin sa as-sabru min imani bi manzilati ar-ra'si min al-jasadi hakuri a cikin imani matsayin kai ne da jiki hakuri a imani jiki ne da kai fa idza dhahaba ar-ra'su dhahaba al-jasadu in jiki ya faɗa in kai ya tafi jiki ya tafi in an cire kai jiki yana nan yawwa to in ba haƙuri to imani ma zai baka wani yawwa sai ke cewa kuma har wala yau idan haɓar sabar haka kazalika idan sabar za haɓar imanu in haƙuri ya tafi imani ma ya tafi imani da Allah da wanda Allah imani akwai aljanna imani in ka an kashe ka shahada kai iya wannan ma kada ya isa in mutum ya gaza daurewa yaya zai imani ya daki? ai ya zama an kashe shi zai nemi kofa ya ruga to garin hakan kuma ila in ajalin ya zo sai kuma a harbi mutum sai kuma ya tafi ba imani kuma a kwashe shi a cikin shahidai alhali shi a wannan lokacin ya haƙura ya fasa in ma ya gida ya daina zuwa ko'ina in dai ya samu ya escape to ya daina zuwa ko'ina in mutum ya shahada a wannan aka kashe shi a wajen babatawa a wannan niyyar ba ba shahidi ne amma a wajen ba shahidi ne za mu ɗauke shi mu haɗa cikin shi idan a a rufe sai an je lahira a ce shi wannan ya riga ya fasa hmm. A jaraba ta jaraba Allah ya tsare mu kaga ƙarshen abin da ba zai kenan hmm. wannan haɗarin ba jama'a shine abin ji mutum ya taga a hankali yawwa to shine kada mutum ya bada baya to a samu matsala yace amma ta hasilu martabatin sabr hanyar da ake bi mutum ya cimma matsayi ya samu matsayi na hakuri fa ya yakunu bi mura'atil umuri taliya yana kasancewa ne ta hanyar lura da abubuwa taliya wanda za ta biyo baya ga ta nan za mu karanto ta yace na farko at-ta'ammulu wata tafakkuri lura da kuma tunani ka gane nazari ta'ammuli shine nazari Wata tafakkur da tunani bil ahadith allati tahaddatha an ko tahaddatha ko tahaddatha to can jami'i ne shi sa aka ce tahaddathat yace al ahadith kuma ah, yace mana tahaddatha akan hadisai shi ma dai a hadis ne ke jami ne to ta haddasa ko ta haddasa da mai littafi ya rubuta ta haddasa to ta haddasa an fadilatul ibtila'i ne mutum ya je nazari ya yi tunani akan hadisan da suka yi magana akan falalata ibtila'i jarabawa an lura fi duniya anan duniya wa annahu fi maqabili ayyati musibatu kuma sannan shi yana muqabalar ayyati musiba ko shi irin musiba ce ba wai sai ta wajen kwami ba ya je nazari akan hadisai da ya magana akan ibtila'i na duniya kuma sannan zai yi ne fi muqabila ayyati musibatu yana mai mai da kowace musiba ba kai musibar a irin ta jahiliya gaba da gaba ba hatta a irin ta cikin gida da muke yanzu dinnan ita kanta tana da falalarta ga wanda ya daure kuma tana da haɗarinta ga wanda bai ci ba Allah sa duk mutum yi da ta jahiliyar da ta zama ta cinye nan Allah ya amince mana duk mutum yi ta gaba daya to mutum ya je ya nazari annahu zai yi nazarin nasa ne ya ayyata musibatin da kowace irin musiba ce ya ce ya tafi usabiru darajatin tana kara mai haƙuri da ita daraja kowace iri ce da ta jahiliya da ta cikin gida wata ma an sayya tana shafe masa kuma mummunan wani abu da yi in ka ga ba ta yi jarabawa a ga mumini to in ma ta ɗaukaka daraja in ma'azumi ne kai baka taɓa saban Allah ba in ma kuma ta zubar da zunubi in ka saba Allah daga wajen ma zuwa yanzu sabo nawa mugai a cikin gida a harkar ma gaba ɗaya kurakurai nawa mugai in Allah ya so ya tanka ɗaya mu ya mai da mu ma'azumi dole a yi sama kanmu ta kota ina to Allah bada kansa kenan ina ya jagora mai gani da idan Allah ittaqu firasatul mu'min innahu yanzuru bi nurillah yana kallo in ka zo gaban bayan Allah sun in wannan ya in wannan azurfa ta iru in ka kai kwararren makeri ya sani in sai ta koma wuta ya sani sai mai karba ya mai da ita wuta a gasa ta a gasa ta a ƙara dukanta to haka za a yi ta karɓar jarabawa sama da ƙasa gida da waje ba kiyayya waje ta sa ake mana soyayya ce soyayya ce su ake mu zama rabbaniyawa ma'hur biyu na kathirin fa ma wa hanu lima asaban bi sabilillah ma da uku. wa mastakanu ko ba kun raba wa mastakanu yanzu da an ga kawo muku yi na jahiliya mun ga an kore ku ko yanzu ba ma a da ku kaza kaza da za dinga zuwa to don su su tantance ba su da rabo a nan age wannan sai ta din aje to ya gaya muku wa ya ce muku haka ai ya cancanta ya mana abin da zai mana wata rana irin yan izgirin nan da in ka je irin za a zo ana maka izgiri wani ba Allah ya ce shi ma dan baka ne sun je farkon saukar a irin sun suka kai ziyara makabartar shahidai sai wasu suka zo daga cikin irin yan kukur wulaya suke ce musu wa'annan kuke ce kallo ko kamar ka je darin rama shi wani irin kamar a ce shi irin yana tare da sanzalan ne lawan ne daula kuma ta rutsa da su dole bayan da suka iya sai ka je darin rama ziyara shahidai a cikin farko su a iran sai suka je makabarar shahidai sai wannan iraniya wani yan kufur walaya suka zo suka same su wa'annan kuke kallo ko wala kun ganin duk kuma ne za a gaishe su duk kuma ne za a gaishe su wai a banza ko baka lura ba to shine har shi wanda yake wancan din shi ma ka san da mafi yawan mu akwai mutanen da suke eh, sun yi bakin su ba sai ya ce musu a ilahun ma'akumai ne ilahun ma gume ne a wani Allah bayan gume ne na mm. ma amma Afirka kawai mu Allah Allah ne kuma Allah shi ke da ma ya eh, riga da ma ga da ma da kuma ko ba ba <laughs> a ilahun ma gume su izgili suke ko ya kuwa ya zuga da dan faira to ta dai ana ko bai sa da yana saboda sun ga kure eh. waɗannan kuke kallo da mai zo ne zo jimin waɗannan kuke kallo a darin rama ce duk zazzaki ne sa'a kan yi dan izgili in yana da hankali kuma ya ce a banza to shi ma ka yi tare sannan kuna zuwa daga afirka ga wa'annan kuke kawo ziyara wala duk kuma ne za aka yi su a banza sai ya ce masa a ilahu ma kuma ne jama'a ko wani Allah da daga mu Allah mu kuma ne Allah mu ka sani ai ce mu ai mun zo ma ta mu kan mun zo ya zai eh, ya zai ba sa to wanda yake kallon ubangiji kuma ya yarda da Allah duk kaddara ne zo daga Allah yanzu muka mun gama magana a baya ko mm. cewa karɓar kaddara to mu kaddara ne na Allah ya hawo mun yarda Allah da alhamdulillah ko mm. kuma makabarta muka ji wanda salin Allah din suka rasu a shi ma da Allah ya karbe su mm. muka kai ziyara kuma muke roƙon Allah ya ji kansu to muka musu ziyara muna roƙon kuma ne mu ma ya da rahama to kaga irin wannan kenan ko to shi irin wannan dan bakan wani lokaci sai an babbaka shi in ya ga wata magana <laughs> to ka gani da yake cewa fallala ta ibtila'i da kuma musiba a haka yake eh, kowace irin musiba ce ya tafi usabiru daraja tana dagawa tana karawa shi wanda ya haƙuri daraja wotun ma an sayya ta shafe masa kuma kurakure dalilin da sa ne kwana na ce mu muna da laifi ne in wani abu ya same ka daga Allah ka ce laifin ka ne Allah ya ce sama in mutu ko rishin lafiya ce ko nawa ce Allah ya sa kafara ce ta ga baka ce kai baka saban Allah ba gina baka yi shi shige baka yi ujuba ka ce kai da yawan sallah da Allah ba ya san duk dare sai na yi ko i kaza duk gashi nan kiwon kaman na yana sallah to yanzu Allah ka ji hakuri yawwa to amma kai hakuri a ganka ne ma zunubi kuma sannan a rubuta maka kayi sallar da zaba ba to wa an yastayqina kuma annahu la khaira fi man la yubtala al-awwal at-ta'ammul wa tafakkur nazari da tunani ga mahadin sana wa an yastaqina mutum ya sami yaqini la ilaha illallah wannan magana babba ce ba mu rike ta da kyau ka tabbata ka tilasta kanka ka sami ya yaƙini cewa annahu la khaira fi man la yubtala babu alheri ga mutumin da bai ganin jaraba a rayuwarsa ba alheri ga mutumin da bai ganin jaraba a rayuwarsa a wani gari da hanyar ku ne malam mustapha mun taɓa zuwa ganin wanda suka fahimci um, harka bayan waƙi a matasan wani gari ne ko baka lura ba bayan waƙi a nan ne da aka yi ba an yi kashe-kashen nan su kuma sai suka ce yanzu su suna so sanya suke su ce ya ake a shiga wannan addinin da ake kashe masu yinsa domin duk waɗanda ba a yaƙarsa addinin da ake yi ba addinin gaskiya suke ba su kuma sai sannan suka zo ka fahimci haka kuma suka yanzu sai ga addinin yi tunda ana kashe mai yi eh. kaga sun samu mai ci kenan ko inji kaura da eh. ya ce ba ya sani ma ko ma eh shi a ce mai ci ko ba kalra to sun yanzu suka kai addini mai ci to kaga wannan hadisi ne kenan suke amfani da mm. ko sun sani ko ba sun shi ba mutum ya sami yakinin cewa ba alheri ga rayuwar mutumin da bai ganin jarabawa to nan za mu yi ina gaya da zango sai gobe mun zo gaskiya sai ya zama mun yi abin share share share saboda mu gama abin nan nan nan abubuwa <laughs> Allahumma salli ala Muhammad wa ala Nishadantarwa, faɗakarwa, ilmantarwa sai UT Channel TV ku je ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa.